ita ya kamata a ce kana tare da ita ba ni ba bana so in bar ki ne saboda na lura har yanzu jikin ki bai daina kyarma ba Allah sarki wannan kenan idan ba ku manta ba anan maka dakata masu saurare na sai kuma daura kai tsaye ko dai kafin nan barin dan yi sharhi kaɗan wato ba na lura duk yadda nake kokari dan ganin na kawo muku a kowace rana guda biyu kofin haka wasu ba sa gani akwai waɗanda duk kokarin nan da nake yi wajen karanto labaran nan in tsayar da komai abubuwa da dama in tsayar in zauna na karanta na sake musu amma ko kaɗan ba sa ganin cewa eh ina kokari don akwai kwamen da wata ta min wai na dakata da kowane littafi da nake karantawa na samun musu kurkuku kawai har karshe ita ta gaji da bibiya har yanzu bai kare ba yar uwa ba fa ni ke rubuta labarin ba wacce take rubuta labarin da ba ni karantawa ne nawa bayan ta rubuta sannan kuma tun farko da na fara zango na biyun nan ban ma alkawaranta muku cewar zan iya yi muku guda biyu ba amma saboda me ita ta samu tana rubutu da yawa shi yasa naga tun daga littafin ta samu ta yi rubutu da yawa me laifin na rinka kokarin yin biyu. amma tun da na fara zango na ɗaya na biyun nan ban ma ce zan sake muku bibbiyu ba amma kuma in dai za ku min adalci kuna gani bibbiyun nake sakewa ina kuma kokarin yin hakan in dai kun ga ban sake ba to dai akwai wani dalili ne duk da ma a cikin kwanakin nan wallahi ba isasshen lafiya nake da shi ba amma haka nake zama na karanta na sake amma wai wasu sai su rinka wasu maganganu gaskiya har ga Allah ba jin daɗin maganganun nake ba kawai dai dole ne da ke zama da mutane kana da masoya kana da wasu duk da masoyanka ne ba su iya lafazi ba ba su san wani irin magana za su yi ba banda ma in dai har kin ji da labaran nan ki karan kanki zaki san cewa na riga da na yi magana tun farko cewa a zango na biyun nan ba lalle a ga postin bibbiyu a kowace rana ba ta iya yiwuwa da ɗaya to me yasa na faɗa hakan saboda gudun fa kar ya zama na da cewa an ce nayi alkawarin bibbiyu sannan ya zama na da cewa ita ba ta yi rubutu ba to me zan kawo muku in ba ta rubuta ba kun ga ba hali to shi yasa fa tun farko na yi magana amma duk da da na samu dama nake karanto bibiyo amma hakan ma wai wasu gani suke bai musu ba ban kyauta ba ban yi ba su dai kawai a canza in za a yi a gama kawai inna lillahi kai Allah abin godiya <laughs> ba zan yi fushi ba kuma ko na yi fushi zan sauko amma gaskiya har ga Allah ban jin daɗi dan a ko ta yaya in dai kana tare da mutum idan kai ya san kai zaka ji daɗi ko da bai gode maka ba amma kuma dai kana yi kuma ba a ganin kana yi abin ba shi da daɗi sannan kuma yana da ciwo kana iya kokarinka amma ba a gani ko kaɗan ai kun san hakan ba lalle na ji daɗi ba ban ce dukan ku haka ba amma mafi yawa haka suke gani littafin nan idan an yaushe na fara na yi kokari fa gafa guda 82 da na yi na baya sannan ga wannan mun zo har 60 da wani abu duk da ina tunanin a 70 da wani abu shi ma zai kare yanzu a haka ta gama takun farko takun biyu na uku za a shiga to bata ma fara na ukun ba yanzu na san yaushe za ta fara watakila in gama muku postin na takun nan takun tsakiyar wato zango na biyun ya kare in bata fara rubutu ba yayi lokacin zamu yi da ku kenan yaya masu maganan nan za su ce min kenan za su ji haushi na za su ci gaba da zagi na ko me za su ce oho bayan alhalin ba ni ke rubutawa ba iya kokari na dai in gana karanto muku ne saboda mai farin cikin ku jin daɗin ku nishaɗin ku da kuma wa'azantarwa gare ku duk wani abu da ya kasance na alkhairi ko kuma abu da kasan yana faruwa a rayuwanka ko rayuwar wani ka ɗau darasi ko gudun kada ya faru da kai gaba sai mai ka ɗau yara in kana aikatawa amma ba wai don wani abu ba akwai mutane da yawa da su ba iya karatun su kai ba saurara ne suka iya to muna karantawa saboda me saboda su ɗin ne su samu su ji su amfana ba wai a ce dole sai iya mai karatun ne zai amfana ba kuma fa ko ni karan kaina fata na na samu na gana kammala littafin nan ne Allah Allah nake wallahi ta gama na samu na kawo muku shi ya kare kuna dan huta daga wasu mutanen dan da gaske babu daɗi ka fara jin labari baka karasa ba mata da yawa ba sa jin dadin haka to amma dai hakuri za a yi dukan mu dai mu yi hakuri da juna kamar yadda kuke hakuri da ni wani lokacin ya zama dole ne ni ma na yi hakuri da ku wani lokacin ma rayuwa kuma zo mu zauna ne zo mu saba bare kana tare da masoya dole sai ka kasance mai hakuri sannan kuma akwai wasu da suke ta magana a comment na san shiga group na littattafai da nake sakewa a WhatsApp don a nan dai wannan littafin ne kawai nake sakewa kurkuku amma akwai littattafai da nake sakewa a cikin group na WhatsApp amma biya ake yi shi rijistan shiga group din ake yi sannan kowane wata kuma biya ake yi ga mai so zai iya tuntuɓan layi na layin ne kamar haka 070 66 67 48 34 wato sifili takwas ko sifili bakwai sifili shida shida shida bakwai hudu takwas uku hudu layin ɗan salma kenan amma whatsapp please ban cika receiving call sosai ba ko kuma wani zubin in ka kira ma ba lalle in ɗauka ba saboda aiki sannan kuma wani zubin ma ba lalle ku ji layin ya shiga ba za ku iya jin sama a kashe amma dai WhatsApp kam insha Allah in dai aka ma magana ta WhatsApp in dai ina fari ko kuma ba aiki nake ba sannan kuma na samu daman bubbudewa zan bude na gani sannan kuma za ku ga rafle amma dai ai hakuri mun uzuri na idan mutum ya magana so ɗaya ba ban amsa mai ba please ai hakuri saboda mutane ne da yawa wani zubin kafin na bude na hau mutane sun yi min magana sosai to kafin in wannan in wannan rafle wasu sun yi in na sauka kuma mutane sun yi yawa a dai yi min uzuri ai hakuri kuma je zuwa cikin ci gaba da labarin namu kai tsaye amma ita ma Saratun ai tsoro take ji tana bukatar ka a gefen ta. please ka tafi wajenta ni na fi so kana kamanta adalci a tsakanin bai bari ta karasa maganar ba yayi saurin haɗe bakin su ya zura hannayensa biyu cikin rigar baccin jikinta sarrafa ta ya mai cikin kankanin lokaci ya fara caza mata kai ya yi mata hakan ne don ya mantar da ita zancen tafiyar da take yi mishi kuma ya ci galaba a kanta bai rabu da ita ba har sai da ya ji ta fara yin bacci tukunna ya kankame ta fon ɗinsa sai ringin take yi tana daga can gefe ɗaya saman matres ɗin a hankali ya raba jikinsa da nata ya lalubo hannu ya damƙo wayar murmushin mugunta ya sake kafin ya ɗaga kiran ko sallama babu hajiya sarar ta ce farvin ina ka shiga ina ta kiranka baka yi fikin ba ba za ka dawo ɗaki ka kwanta ba ne tun daga kan muryarta ya fahimci babu nutsuwa a tare da ita me zan dawo na miki ni da bani da amfani a wajenki muryar ta tamkar za ta fashe mishi da kuka ta ce kaga ni ba wannan na tambaye ka ba ina son ganin ka farbin hankali na ba a kwance ke ba na san kaga abin da ya fara ɗazu tun tsirewa ya yi da dariyar mugunta ran hajiya saratu ya ɓace matukar ɓaci masifa ta so mazazzaga masa sai da ta yi mai isar ta tukunna ta katse ta da ce sannan ya katse ta da cewa saratu kenan ke fa da kanki kika ce ni ne ɗan ke ce dan kwali ni ce hula hakan na nufin ke ce namiji ko to me yasa kike neman mace dan ta baki kariya a tunanina ni ya kamata in ji tsoro ba ke ba shi namiji da jarumta aka sansa ba da ragwantaka ba takaicin duniya ya ishi hajiya saratu cikin lalama ta ce pravin don allah ka dawo ɗaki idan saboda abin da na faɗa maka ne ya ɓata maka rai zan baka hakuri bana bukatar hakurin ki saratu lokacin da ya dace ki lallashe ni ki tarare ni ki bani hakuri baki ba till now da bukatar kanki ke ce ko an gaya miki ni shashasha ne ban san ciwon kaina ba shiru bata tanka masa ba kuma tana sauraron sa ko gobe kada ki tunanin zan dawo gida ni yanzu haka ma gani a kwance tare da wata tafi ki iya tarairayar miji tsawar da ta daka masa ce ta sanya shi yin shiru tamkar za ta fasa masa screen ɗin wayarsa ya isa haka ya isa kada ka kara maimaita min maganar da kai idan ba so kake ranka ya ɓaci ba bata karasa maganar ba ya yi rejectin kiran ya jefar da wayar saman mattress ya janyo hajjati a jikinsa ya ɗaura hannun shi saman sumar kanta har cikin ransa yana ƙara jin ƙaunarta bai da tamkarta a duniyar nan saboda kyautata mishin da take yi yana matukar ƙaunarta kis ya manna mata a saman forehead nata kafin ya cusa kansa gefen wuyanta kamshin turarenta ya daki hancinsa a haka bacci ya awon gaba da shi jefar da wayar hannunta ta yi a saman gadoranta ya ɓaci matuka pravin ya ƙona mata rai kishi ne da ita gani take kamar da gaske ne abin da ya faɗa mata yana can shi da wata suna sheke ayarsu ko kwantan maganar shi take yi ta riga da ta yarda ta Pravin ta san ba zai iya cin amanar ta ba watakila ya faɗa mata hakan ne don ya huce raɗaɗɗen abin da ta yi mishi damuwa ce ƙarara akan fuskar hajiya saratu a daddafe ta nufi gado ta haye ta kwanta idanuwanta suna fuskantar silin babu alamar za ta rantsa a daren yau Allah sarki a can ko ɗaya ɓangaren hajiya turai safa da marwa take a cikin ɗakin ta hannunta riƙe da wayarta bright gown ce night gown ce a jikinta fuskarta ta yi jawur tamkar wadda ta sha kuka musamman ma kumatunta green eyes ɗinta sun canza launin su ta rasa ina za ta tsoma ranta ta ji daɗi kusan wuraren karfe goma take kiran layin da guda jazz babu alamun zai ɗaga gashi har dare ya natsa bai dawo gida ba ta kira layin sa mubarak kusan sau talatin shi ma bai ɗaga ba tamkar ta fasa ihu haka take ji mom kamar daga sama ta ji an ambaci sunanta tsabar rodo sai ta ji kamar muryar jazz ne a firgice ta juyo don ganin wane ne yana daga tsaye a bakin kofar ɗaki cikin shiga da kayan bacci ya zura hannayensa cikin aljihun wandonsa matashin saurayi ne kamannin shi sak da na samu barak aibat kai ma baka yi bacci ba muryarsa da kasala ya furta how can i sleep mom jas fa bai dawo gida ba na jaraba kiran layukan wayarsa duk a kashe ban sani ba shi jas ko aikin kwana yake a asibiti na zo ne na ji ko sun faɗa miki me yana su dawowa gida ta lura da yanayin shi tsantsar damuwa ce akan face ɗinsa ba ta yi mamaki ba saboda ƙaunar da suke yi ma jas sun ɗauke shi tamkar shakikinsu ai bat i don't know me ya hana shi tahowa ban sani ba na kira fon ɗinsa kusan sau nawa da yi receiving ba ina jin fargabar a ce wani abin ne ya faru da su tuni idanuwanta sun ci ko da kwalla bari ko hannunta Aibat yayi haba mommy kada ki hawayen ki please ki kwantar da hankalinki everything is going to be okay zai dawo gida lafiya kalau girgiza masa kai tai ba su taba yi min haka ba Aibat daga jaz din har dadin naku kullum ne idan za su kai dare a waje sai sun kira waya sun faɗa min amma yau shiru babu wanda ya tuntube ni muryar ta na rawa ta furta magana tausayinta duk ya kama Aibat jinta yake tamkar mahaifiyarsu da ta rasu gyaran murya da aka yi musu ne ya janyo hankalinsu ga duban shi tafiya yake yana tunkarar su tamkar bai san da su ba hannun shi rike da apple laptop ɗinsa daga shi sai shot a jikinsa kerar jikinsa da komai kalar na su ne sai dai shi ya fi aibat da su hasken fata nashi chocolate color ne mai kyan gaske Sumarkansa kansa ta sha gyara lub ta kwanta a saman bayansa yana da kirar karfi kamar ɗan roxlin wani irin da daɗan kanshin turare ke fita sako da lungo na jikinsa komai nashi da aji yake yin sa mutum ne shi mai ji da kansa bai da wasa a aikinsa yana rike da mukamin CEO na babban kamfanin su ke a kasar Canada kafafuwan shi suna a sanye da slippers magana ya so mai tamkar bai san furtata mom yanzu mejo ya kira ni a waya ya faɗa min suna a tare da Jazz wani aiki ne mai muhimmanci ya tsayar da su so ba lalle ya zo da daddaren nan ba zai iya kaiwa zuwa gobe A ajiyar zuciya ta sauke har cikin ranta ta ji daɗin jin hakan murmushi aiba da ya sake yana faɗin mun samu nutsuwa yanzu mun ki koma ɗaki ki kwanta karfe uku fa ta buga ku bi na san zaki yi ramuwar bacci murmushi ta sakar masa bari na koma ciki mu kwana lafiya mai son ta faɗa tare da juyawa ta nufi ɗakinta saman gado ta haye idanuwanta suna fuskantar silin ba komai take jimawa ba face kwanan da za ta yi ba tare da mijinta ba sun saba faranta ma junansu kafin su rantsa yau kuma babu shi a tare da ita ga kuma ɗanta da take jin kewarsa filo ta janyo ta rungume a kirjinta babban yaya nan fa ba kasar kanada ba ce ta ya za ka rinka yi mana yawo da shot a tsakar falo kai ala dole ga bature ko ko kunyar momi ba ka ji aibat ne ya faɗa da zoliya ko kallo bai ishe sa ba saman sofa mai mazaunin mutum uku ya kishin gida kansa saman sofa ya ɗaura laptop ɗinsa a saman flat stomach ɗinsa cikin wata iriyar murya ya furta aibat ina buƙatar abin sha rike kugu aibat ya yi san baya gajiya da zoliyar yayin nasa duk da tazarar shekarun da ke a tsakaninsu domin kuwa zaki ba karamin mutum ba ne nan fa ba kanada ba ce najeriya ce dadi ya hana ana aike na idan dare ya yi ya mutsa fuska zaki ya yi aibat ya fara haya kashi. a nitse ya furta kar ka sake ni kuma maimaitawa kama kunne aibat yayi sorry big bro na tuna kada ka hana ni silallan kashewa ya faɗa tare da nufar fridge ya buɗe ya ɗauko masa ko kuma ya sanyi ya dawo ya ɗaura masa a saman sofa table ɗin gabansa babban yaya gashi na kawo ni zan cire maka murfin banza yi masa tamkar bai ji me zai ce ba tamkar mai bai ji me ya ce ba bottle opener ya je ya ɗauko ya tsugunna a gaban table ɗin ya so soma kiciniyar buɗe murfin sai nishi yake yi sam bai saba da wahala ba aibat mugun sargantacce ne yayan shi ya bata shi da hutu dogon tsaki zaki ya ja ya yunkura ya miƙe ya ajiye laptop ɗin gefe ɗaya ya kai hannu ya karɓi kok ɗin da bottle open ɗin sau ɗaya ya murɗa murfin ya cire washe baki aibat ya yi babban yaya ba za ka yi bacci ba kana buƙatar hutu fa kai kullum aiki baka gajiya banza banzaye da shi bai ce komai ba a tsanake yake kurban kok ɗin mai sanyi Aibat ya kura masa ido yana kallon bakinsa har haɗiyar yawo yake yi jinya kok ɗin yi daga bakinsa ya galla masa harara me yasa kake kallo na kana haɗiyar nyawo? kamar wani maye idan so kake ka sha baka san inda zaka ɗauko ba ne kwaɓe masa fuska Aibat yayi aini na fi so ka sha ka rage min sakin baki yayi galala yana dubansa oh dole sai na baka raguwa zaka sha daga masa gira yayi alamar eh babu musu ya mika masa dan ya san rigiman Aibat idan har ba ba shi ragowar yayi ba to ko za su kwana a zaune yana sha yana kallon fuskar zaki babban yaya ina sister Pretina ba ka ce min ta dawo Najeriya ba to yau za mu haɗu da ita mu za mu je gidansu ko ita za ta zo gidanmu dafa kansa yayi da hannu ɗaya Aibat I don't like making noise please go to your room je ka samu gadonka ka kwanta shikenan zan je na kwanta amma kafin nan ina so ka faɗa min gaskiya da gaske babu tsoyayya tsakaninku ji yake tamkar ya dauki laptop din ya jefa mishi ya kwala ma aibar saman kansa ya takura masa kai shiru baka ce min komai ba miƙewa zaki yayi ya dauki laptop dinsa ya nufi sashin bedroom din su da sauri aibar ya bi bayan sa har ya kusa shiga ɗakin ya dan dagata da yin tafiyar in a cool voice ya soma magana aibat aibat tana da aure har ma tana da ɗiya mace kuma tana son mijinta amma babu soyayya tsakanina da ita taimakon da na yi mata don Allah na yi shi da mamaki aibat ya ce babban yaya kana nufin duk tsawon shekarun da ta ɗauka a Canada a gidanka da aurenta to ya aka yi ta gudu ta bar mijinta da yarta kuma take rayuwa a gidanmu har ma kuke rungume juna ai ina ganin ku idan kuna shan soyayya kafin ya karasa maganar a fusace zaki ya waiwayo da niyyar ya kwaɗa masa laptop ɗin hannunsa da gudu aibat ya bar wajen yana dariya guntun tsaki zaki ya ja ya fada fara room sa saman sa ya kwanta haɗi da ɗaura laptop ɗinsa in his broad in his broad chest hoton fuskarta da ke akan wallpaper ɗin laptop nasa ya kurawa ido yana kallonta ba zai iya misalta ƙaunarta da yake ji ba yana son baya jin zai iya son wata ya mace a duniyar nan kamar yadda ya so baiwar Allah nan sun rayu na tsawon shekaru tamkar ma'aurata rana ɗaya Allah ya kaddara rabuwarsu yana fatan sake haɗuwa da ita da tunaninta bacci ya yi awon gaba da shi Allah sarki wannan kenan a can ko ɓangaren Alina kiran sallar asubar farko ringin ɗin wayarta ya daki kunnanta firgita ta yi ta farka daga bacci tana faman sauki ajiyar zuciya yayin da labban take ambatan sunan baby Junaid mafarkin da ta yi da shi ya daga mata hankali a rudi ta mike zaune rigar baccin jikinta duk ta yamutse haka zalika sumar kanta a hautsini take Daukar wayar ta yi da ke ajiye a gefenta. Ta duba mai kiranta, Miss Call ta gani sun kai biyar na Hajiya Adama. A ranta ta ayyana Allah ya sa ba mafarkin da ta yi bane ya zama gaske. Bin kiran ta yi, nan take kiran ya shiga, bugu uku kafin Hajiya Adama ta daga. Assalamu alaikum, Dota Illo. Fatan dai ban katse miki baccin ki ba. Da budar bakin Alina sai cewa ta yi, "Mommy ina Junaid." Sautin dariyar Hajiya Adama ne ya farkar da ita. Da sauri ta dafa baki, tamkar tana a gabanta ta ce, "Au, na manta ban gaishe ki ba ina kwana momi lafiya lau anila lalle yau na shaida kin kosa ki ga danki tun daga shi har kin fara ambaton sunan shi tun kafin ki gan tun kafin ki gaishe ni cikin jin kunyar maganar ta anina ta ce ba haka bane momi daga bacci na tashi ban san na ambaci sunan shi ba hajiya adama ta ce oh i'm sorry na tada ke daga bacci tunda asubahi a gafarce ni jikana ne ya takura min akan in kira mishi ke a waya kaban ya ban mamaki da sunanki ya barka yana ta kuka yana faɗin wurin momi zai je shine ce bari in kira ki ku yi magana watakila hankalinsa zai kwanta kafin mu shigo gidan zuwa anjima insha Allahu hankalin Alina ya dan tashi jin abin da momi Adama ta ce a ranta ta ayyana ko dai shi ma yayi kalar mafarkin da ta yi da shi ne Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba domin jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na 66 dariya ta sake jin abin da pravin ya ce kafin ta kara cewa wani abu ya riga ta faɗin mai bacci please dare yana kara nutsawa da shagwaba hajjiya ta ce ni dai ka tafi ɗakin matarka ita ya kamata a ce kana tare da ita ba ni ba bana so in bar